manuniya. yanzu alhamdulillah Allah ya kawo wani lokaci wanda dole ne a canja salo. A kin ga da aka fafata tsakanin sha Fabio da Abdulaziz mutane goma sha bakwai ne. Wasu 'yan majalisa ƙasa kenan ke cewa yanzu ne fa 'yan Najeriya za su ga sabon salon sauyi tun da dai majalisar ƙasa ta yi sabbin shugabanni. Sai dai shi ɗaya daga cikin 'yan majalisar ƙasar da wa'adinsu ya ƙare cewa yake sun riga sun gaza game da abubuwan da 'yan ƙasa suka yi tsammani. Wannan bannar da nake gaya maka ko ina ka daga ita ce in ka duba wurin kudin tallafi na najeriya matsala in ka duba santar bankin najeriya matsala saboda rashin sa ido game da maganar matsalar matsanancin rayuwar da ake ganin talakawa za su iya shiga a najeriya kuwa masanin tattalin arziki da ke tabbatarwa da yan najeriya cewa gaskiyar magana rayuwa za ta iya yin tsanani cire man tallafin nan zai sa waɗannan nau'i daban-daban da ake maganar mutane miliyan ɗari da talatin da uku suke wannan cikin wani talauci na nau'i daban-daban to zai sake karuwa to shin koyaya yan najeriya suka ji da cire tallafin man da aka ce tuni sun fara kunkuni. Wannan abu gaskiya ba mu ji daɗin shi ba. Tunani na wannan talabi da aka ce yayi daidai damu abin da muke jira kenan. ya kawai ya haifar. Gaskiya ba alheri ba ne tunda dai tafiyan da zaka yi ta a naira ɗari biyu yanzu ta koma ɗari biyar ko ɗari shida. Waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke tafiya da zamani. Shiri na ɗari da goma sha biyu cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin shugabanni sun tsara tsarin tsai da tsantseni. Mai yiwuwa kuma tsarin tsai da tsantsenin ya sa jagoran taka takarar shugabancin majalisar jantare Najeriya na sanata Godswill Akpabio wato ɗan majalisa Dume ya shaida wa duniya cewa ɗan takarar su fashi ne gwani. Har ma dai an ji induman na dire daren daddale dalla dallan dalilan samun sabbin shugaban da ya ce sun riga sun yi kuma an riga an fara gani. Mu ɗari ɗaya da tara duka mun halara, an yi zaɓe lami lafiya kuma mu za mu tsaya mu ci gaba da bashi shawara don mu tabbatar a kan cewa burinmu ta cika na cewa duk abin da ya faru a kasan nan majalisar dattawa za su tsaya su ba da shawara nan dattawa a su nunan dattako ba wai a zauna kaman yan ancin shata kuke cewa mm, eh, tunda dukkan kunan kun san me yake tafiya yanzu alhamdulillah Allah ya kawo wani lokaci wanda dole ne a canja salo kuma yanzu kaman shi yanzu shugaban kasan da muka samu a cike yake da wayanda su suke da sanin majalisar dattawa shi shugaban kasa ya yi sanata mataimakinsa ya yi sanata matan shugaban kasa mata yi sanata zai secretary na gwamnati na tarayya ya yi sanata chief of staff shugaban ma'aikata na fadin shugaban kasa ma speaker ne to muna ganin dai yanzu insha Allah mutane ne wanda suke kusa da talakawa sun san halin da Najeriya take ciki to ya kamata dai daga yanzu kuma akwai alama kuna gani a cikin aikin da mutumin nan yayi na sati biyu da rabi ya kai kama aikin shekara biyu na wanda ya gabata. Sai dai kuma shi sanata Abdul Ningin da ya limancin lalubo magoya baya ga sanata Abdulaziz Yarin da ya nemi shugabancin majalisar jantare Najeriya cewa yake duk da dai sun riga sun sha kasa ba yadda za a yi su bari bangaren zattawa ya rinka yi wa majalisar kasar gani gani. Mun fafata takara mu mutanen Abdulaziz Yari tsakaninmu da Akfabio duka mutane ne da muka san su suka san mu. Mu da tunanin mu kan cewa Shi Abdulaziz Yari zai fi sauraron mu kuma zai fi kare mu to amma kana naka Allah na nasa. To kana ganin ba za ku zama 'yan anshin shata ba kenan? Abin da ban maso ta zama kenan. Amma wannan zaben ya nuna makan cewa wannan majalisa da yardar Allah ba za ta zama 'yar anshin shata ba. A kin ga da aka fafata tsakanin Shia Fabio da Abdulaziz mutane goma sha bakwai ne. To akwai abubuwa da akwai kurakurai a gani na bai kamata a ce a kowane lokaci da shugaban kasa ya kawo wani kuduri majalisa ta ce kawai ta sa masu tam idan aka yi haka ita majalisa za ta ci kanta domin yan kasa da su Allah wadai kuma Najeriya za ta ci mu baya to gashi kana cewa kai dan jam'iyyar PDP ne amma kuma kun haɗa kai har kun yi zaɓe a shi zabe ya riga ya kare kin ga ana zabe shi kansa Abdulaziz ya je ya yi wa eh, a Fabio mu baya mu ma mun yi wasu barau yan uwanmu ne a Fabio eh, abokinmu ne Eh, tsohon gwamna ne kuma dan jam'iyyar PDP ne shi ma barau din dan jam'iyyar PDP ne saboda ka duba baki bane a wurin sun koma APC sun koma APC amma mu muka haife su muka kyankishe su muka koya musu siyasa maganar zira zaren zargin zama yar amshin shata da masa mai karewa ta yi ta sa daga cikin yan masar sanata Ahmad Babba kai ta baje bayanin bayyana wa duniya cewa a gaskiya masa ta tarfa ta gaza ta gajiya saboda yadda ta bari aka yi wa wannan ƙasa rauni ai mu ba ma yan aikin sha bane mun yi yan amshin Shata lalaci lalace saboda wannan bannar da nake gaya maka ko ina ka daga ita ce in ka duba wurin kudin tallafi na najeriya matsala in ka duba santar bankin najeriya matsala me ya jawo wannan saboda rashin sa ido saboda haka muna da matsaloli sosan gaske kuma wannan za mu iya cewa babban rauni ne kuma babban nakasa ne a wannan majalisa da muka yi to amma dai da yake kowa zai je ya ba da retirement din shi wurin ubangiji da abin da ka yarda da shi da wanda baka yi ba an koma can shine babban magana tunda wani lokaci kana ganin abun ya fi karhin ka distinguish manazarta na cewa dokar gyara ma'aikatar man fetur din nan da kuka sa hannu a kanta ita ce ta sa 'yan ƙasa cikin wannan yanayi da suke ciki yanzu babu wata doka in ba ta Allah ba wadda take daidai abin da muke tunƙaho da wannan shine bayan majalisa kashi hudu ɗaya bayan ɗaya sun kasa ma yadda za a samu daidaito a yi ita dokai mu mun samu mu yi wannan sai kuma yan majalisa wanda suke nan gurin sai kuma su miƙe tsaye su gyara don dama shi yasa ake ta yadda al'amura haka tun bayan sanar da cire tallafin mai a tare Najeriya da shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu yayi wasu yan Najeriya ke gaya wa duniya cewa a gaskiya fa yanzu talakan Najeriya ya rasa sukuni malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tare Najeriya da ke Kaduna da ke jagorancin kwamitin yaƙi da canci rashawa a kwalejin Dabta Ismail Muhammad Ancau ya ce cire tallafin mai fa zai yi sanadin sabbaba suburbudar talakawa ta kowane fanni. Al'umma za su shiga cikin kuncin rayuwa. Talauci yana nan cire man tallafin nan nan zai sa waɗannan nau'i daban-daban da ake maganar mutane miliyan ɗari da talatin da uku suke wannan cikin wani talauci na nau'i daban-daban na maganar abinci na maganar muhalli na maganar abubuwa daban-daban to zai sake ƙaruwa. Na biyu akwai yiwuwan idan idan aka ci gaba da haka fara za su iya sa matsalar da ake samu na tsaron nan tana iya karuwa sannan akwai matsala na tarbiyya saboda idan al'umma suka shiga cikin matsi zai zama waɗanda suke da gaskiya ma gaskiyan ta tafi waɗanda suke da amana rashin amana ya tafi saboda irin tsananin wahalar da suke ciki sanadiyan cire talafin mai dinnan da kuma wasu matsalolin daban-daban wanda za su iya bijiro ma al'umma wannan shi kanshi tattalin arzikin ƙasan zai zama gudunmawar da al'umma ya kamata su bashi ba lallai su bashi ba saboda zai shafi irin abincin da suke ci magungunan da suke samu ko kuma lafiyar da suke samu da waɗansu abubuwa daban-daban da zai hana su su ba da gudunmawar da ya kamata su ba ga tattalin arzikin sannan kuma farashi zai kuma karuwa a yanzu akwai hawan farashi na kashi ashirin da biyu da digo biyu wanda shekara goma sha bakwai da wani abu ba a samu irin wannan hawan farashi din ba wannan wannan yana da hadari wajen ci gaban kasa din tunuma dai ganin zira zaren zargin gashin wa talakawan da aka ce cire tallafin su ya fi wa muni ya sa shirin manuniya neman ra'ayoyin talakawan Najeriya dan su masu baje bayani sunana Salisu Musa to janya wannan tallafi dai ya haifar da abubuwa da dama wannan abu gaskiya ba mu ji daɗin shi ba sunana biyar goma tunani na wannan talabi da aka cire daidai da mu abinda muke jira kenan saboda abin da ba zai dore ba gwara a cire shi kawai sunana Hamza Ibrahim a tsaya kawai ya haifar ba wanda wahalar bata shafe shi ba sunana Jamilu Halliru abinda zamu fara dai mu roki Allah idan alkhairi ne Allah ya tabbatar mana da shi sunana Shaiba Alhassan eh gaskiya wannan shugaba duk da mu ba mu zabe shi ba amma wannan kudiri da ya kawo muna goyon bayan shi 100 sunana Muhammad Jamilu gaskiya ba alheri bane tunda dai tafiyan da zaka yi ta a naira ɗari biyu yanzu ta koma ɗari biyar ko ɗari shida kaga ai ya zamo fitina akan talaka. Bashar Musa mu a matsayin mu na direbobi mu da iyakan in mai ya karu mu kara kuɗin mota. Sunana Yahaya Adamu wannan talabin man fetur muna alfahari da yin shi dama mun ce kada a yi aka ce sai an yi su da haka duk abin talaka ya gani a wannan gwamnatin da wanda ya zaɓan da wanda bai zaɓa da wanda ya ci taliya da wanda bai ci taliya ba kowa abin ya zaɓi abin shi. iya iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da ko cewa kwanakin da aka kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum aka ce an kwana kuma har aka wuni. Domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ne su yi sallamar sakin kujerin da wasu su ma sai da suka yi rantsuwa da alkur'ani kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da kamar manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da ke zame wa shirin manuniya tubalin gini kuma a madadin su duka ni isa lol ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya